don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin. Daga nan sai shirin shiga can arewa maso gabar a jihar Yobe don jin irin matakan da ake ɗauka kan ɗaliban jihar da aka dawo da su daga ƙasar Sudan. Biyo bayan rikicin da ake fama da shi a can. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Aikin ƙaramar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma har ma da nija a arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna buƙatar sauyin dabaru don tunkarar kalubalen don kullum ba sa barci ido biyu rufe. Abin da ke tafa da ni wannan gidan rediyo mai albarka kamar yadda ka zo ka ga duk abubuwan da suka faru kuma lokacin da suka faru ka san abin da ya faru. Gasken magana gwamnatin tarayya sai ta hango abin da ke faruwa arewa maso yamma musamman halin da mutane suke ciki ga damana ta kusa ga ba abincin da za a ci ga shi yanzu idan ma Allah ya kawo saukin tsaron kamar yadda muke gana alamu yanzu to ta yaya za a yi noma musamman irin garin shimfiɗa wanda shi gari ne wanda wani lokaci da ya wuce a sanin ku ne 'yan jarida sojojin da ke garin shekara takwas wannan ah, brigade commander na wannan yanki ya yi wa zurowin waɗannan sojojin ga baki ɗaya wannan ce ta sa mutanen shimfiɗa suka tarwaƙe suka bar garinsu daga su sai kayan sawa aka kwashe dukiyoyinsu hatta kwanan garin shimfiɗa sai da aka kware shi daga baya gwamnatin jiha ta yi bakin ta aka zo aka buga wasu kwanan da kan ina da tabbatar maka yanzu mutanen shimfiɗa kashi talatin ba su dawo ba wasu na nijar wasu na jibiya saboda har yanzu ba su gamsu ba da yadda abubuwan suke to ni kiran da nake ga gwamnatin tarayya musamman mutanen shafuɗa a taimaka musu da abinci da kuma kayan ayyukan noma don ina tabbatar maka yanzu idan aka yi ruwan shuka a shimfiɗa babu wani abin da za ka sara ka shuka ba su da wani abin da za su shuka to idan aka yi ruwan nan ba a masu wannan tallafin ba ina tabbatar maka irin wannan da yake janyowa wasu daga cikin mutane su koma cikin barayin saboda ba su da wata makoma eh, mukarci biyu faɗa mana girman wannan ƙauye na ku na kuɗa yana ɗaya daga cikin garin da ya fi kowane gari jama'a idan ka hidda jibiya da magama dan akalla akwai mutum dubu goma sha biyar a garin shimfiɗa kuma ina tabbatar maka garin shimfiɗa gari ne mai arziki don ko zuwan barayin barayi na farko a garin shimfiɗa mota tara suka kona sannan a takin na biyu da suka yi a takin mutanen shin kan hanya mota tara suka kona kaga wannan ba karamin gari bane so an riga an karya mutanen nan tattalin arzikin su ya kare ni kiran da nake da gwamnatin tarayya kamun ruwa ya sauka a taimaka ma mutanen nan da abincin da za su ci da abubuwan shuka da ina tabbatar maka magirbi babu a garin kuma yanzu gashi suna ta koma garin saboda ba su da makoma ka san da gudun hijira ƙara ka je ma duk abin da zai hware hware to mutanenmu da ke Nijar jibiya suna nan suna koma. mu kari muna da labarin kamar garin kuna da wani haɗin kai da in barayi suka shigo ko miyagu kuna iya tinkarar su ku yi wani tabuka wani abu eh alhamdulillah ai a tashin warko ma a asalin garin ma barayin ba su shigowa lokacin kuma da suka yi shigowa ta farko ba su ci riba ba ai ba barayi bane suka koro mu jami'an tsaro muke da su shekara takwas ba su taba barin garin ba sai ranai ba notice chairman na local government bai sani ba gwamna bai sani ba da rana tsaka kawai suka fara kwashe kayansu saboda haka mu su kuma tun da shekara takwas an hana kowa rike makami suna biyayya ga gwamnati saboda haka ka san mu mutanenmu masu biyayya ne haka suka kwaso suka biyo sojojin nan kowa daga shi sai kayan sa shi haka suka zo garin jibiya state government ce ta kokarin tallafa musu har aka irin wannan lokacin akwai bayanin da na taba ji kai kace manya-manyan kwamandojin barayin ba su da nisa daga wannan kauyen to alhamdulillah ai duk wanda ya san garin shimfiɗa ya san cewa tsakaninta da dan karamin bai fi kilomita uku ba tsakaninta da gwate barawo bai fi kilomita uku ba haka ibrahim danga wanda aka kashe kwanan nan shi ma bai kilomita uku ba akwai wani sabon barawo shi ma da ya zauna bai fi kilomita uku ba akwai wasu barayi waɗanda ake ce ma yanke ba su fi kilomita biyu ba saboda haka kaga ita gari ne wanda yake kewaye da barayi amma duk ba wannan ba mutanenmu allah ya ba su zuciya ba su jin tsoro ba su tsoron wani in ba allah ba saboda haka babban matsalar ita ce mu roƙon da muke su ban mu je mu zauna can za mu iya zama alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta yunkuro kan harkar tsaro muna ganin ci gaba saboda maganar da ake ciki yanzu duk barayin da ake takama da su irin su dan karami ba ka da ma wurin da za ka je yanzu ka ci ka samu dan karami so ya koma mobile kaga mutumin da ke kirari yana cewa a zuwan an isa a ɗauki mota ya koma mobile kaga ci gaba ya samu to alhamdulillah tun da wannan ci gaba ya samu muna sa ran bana za mu yi noma amma matsalar inda take kamar yadda na faɗi maka garin shimfiɗa ko ma girbi babu arewa a yau ake sauraro daga nan muryar amurka wakilin jihar yobe a kasashen larabawa wajen tura ɗalibai don koyo ilimi musamman manyan kaucewa kidu masu muni umar abubakar ya ce suna shirin kaurar da ɗaliban zuwa ƙasar masar don karkaratun nasu ya samu tangarɗa gabanin dawo da salama a can sudan ɗin a gaskiya alhamdulillah wannan rikicin da abin da ya faru a sudan musamman na farko gaskiya muna nuna alhini mu sosai kuma kasancewar mu akwai mu na jihar yobe wanda suke karatu a can sudan a different university university daban-daban sannan kuma banda ma ɗaliban yobe state kadai ba ma kadai ba na nigeria gabaki ɗaya ma ina ga akalla a kiyasi kamar sun kai ina ga mutum dubu hudu ne ina ga a yadda nake ji so gaskiya mun nuna alhini sosai akan wannan faruwan wannan haya rikicin da suke yi a junansu kuma muna kullum addu'a Allah ya kawo karshen wannan abun su ɗaliban da yanzu alhamdulillah gwamnatin na wannan shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ta taimaka ta kwaso su gaba ki daya daga can Sudan har suka shigo Najeriya lafiya lau to wannan ma muna yabawa sosai daga nan wa'annan ɗaliban da suka samu kansu suka koma Najeriya bi izin ta'ala muna kokarin mu duba mu ga jami'oyin da wanda ya kamata wanda suka ba da kofa wanda za su karbe su a wannan daidai kuma label din da suka sai a can wanda za su taimaka su bada bi lai ta'ala za mu kokari mu ga wadanda suke da niyya da kuma wadanda ko iyayensu kuma suka shirya insha Allah mu ga mun taimaka wannan bangaren ma abin duk yanzu ɗaliban da sun dawo suna zaune a gida ana jiran ne wato a ɗauki wasu matakai wajen wa imma a jira sai an samu zaman lafiya su don ko kuma a mai da su wasu kasashen kenan. a na'am akwai kwanan nan wani ya bugo mu yake ga min cewa daga kamar akwai wata university da ake kira el razi wanda tana tattaunawa da wayansu universities waɗanda ɗalibansu da waɗanda ba su samu ba su karbi kamar transcript da sauransu ba tana su ta yi kokari ta kai su wannan makarantar da suke tattaunawa na biyu kuma eh, yake kara bani labarin cewa suna da branch a kano wanda suke kokari ma su zo ɗaliban da waɗanda suke gani sun kusan kammala wanda suke kamar part 5 wa suke fannin medicine da waɗanda suke part 4 suke so su zo abin da shekarun da ya saura musu suna su su shirya musu waje a nan kano suna su su kammala karatunsu to dai akwai dai shirye-shirye da yawa gaskiya wanda a kasa ana kokarin a samu time tun da dalibai sun riga su koma gida a ba su dama su zo su fara karatunsu waɗanda kuma za a tutura su wayan su kasa kamar musamman wanda yanzu kasan misira da yanzu ta bude kofa musamman akwai wata university da ake kira annahda university da kuma delta annahda university da delta university yanzu su ne wanda suka bude kofa wanda suke karban ɗaliban da suka baro sudan wanda suke so su je su yi karatu a wajajensu wannan su ne wanda suke karban ɗalibai a yanzu haka wato mu dawo kan arrazin kafin mu je ita makarantu jami'oi a can masar ita arrazin jami'a ce ta sudan na'am ita arrazi jami'a ce a sudan kuma wajen da mafi yawa ɗalibanmu na najeriya suke karatu a cikin Eh, wato ita ce take tunanin za ta buɗe ajin ɗaukar karatu a kano saboda a sauƙaƙa wa 'yan najeriya ba ma sai sun je can ba haka saboda tana da dama suna da branch a kano so amma branch din ba ta aiki sosai to da kasancewa wannan rikicin da ya faru ta kira iyayen yara su zona daga nan ɗaliban ma a nemi ra'ayinsu idan suka amince daga nan sai waɗanda suke kamar level 5 da level 4 a yi musu arrangement su yi karatunsu a nan kano Masu raro a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin murar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.